Al'ummar yankin Irigwe a ƙaramar hukumar basa da ke nan jihar Filato sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike kan kashe-kashen da ke gudana a yankin da kuma bankaɗo masu laifi don hukunta su. A wani taron manema labarai da kungiyar raya al'adun kabilar Irigwe ta kira biyo bayan kisan wasu mata da yara 29 da 'yan bindiga suka yi a jiya litinin. Shugaban kungiyar Mr. Sunday Abdu ya ce kisan mutanen ya auku ne a cibiyar da sojoji ke gudanar da aikin tsaro a yankin. To ina baki sani ba Zainab, ai a cikin dakin 'yan tsaron inda suke zama ofishinsu shine a wannan dakin da su sojoji jami'an tsaro suka ce mutanen nan mata da yara su shiga su zauna su sami tsaro to a nan dakin waɗannan suka zo suka kakkashe su yanzu abinda mu muke so gwamnatin tarayya ta yi su nemi inda za su nemi mutanen nan a kama su domin ba iblisai ba ne ba iska ba ne mutane ne suna cin tuwo da miya kuka irinmu to a neme su a kawo sojojin kirki kowane rana duk cikin satin nan gaba ɗaya ana kashe 'ya'yanmu da matayenmu da 'yan uwanmu ana ne mana gidaje ba barci ba abinci ba nutsuwa domin ko ta ina yanzu an kakkama an daddaura an kokkone gidaje ba wurin kwanciya gonaki abinci suna nan ina za a tabi gona a dibi abinci a ce akwai yunwa akwai matsala na rashin lafiya yanzu haka mutane sun guggudu suna gidajen 'yan uwa a cikin gari da ko ta ina gwamnati ta sa dokan hana yawo tana ganin kamar wannan doka ba ta yi wani tasiri to ina tasiri tun ranar da aka sa dokar barin fada maki tun ranar an yi ta'adi an kashe mana mutane biyar an jima an rauni an kokkone gidaje a ranar washe gari an kashe mutum shida washe gari an kashe mutum 29 to ina maganin tasiri ba ta yi tasiri ba duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an sojojin da ke wanzar da zaman lafiya a jihar plateau ya ci tura domin kuwa na kira lambar wayar kakakin rundunar tsaron sau da dama na tara a rufe take na kuma tuntuɓi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar plateau alhaji alhassan barde don jin ko akwai wani agaji da za su ba wa al'ummar jama'a gwamnati na jiha kamar da na faɗa mishi yanzu shi ne muke ƙoƙarin ganin muna haɗa ƙarfi da ƙarfi da kamar karamar hukumar ƙasa mu tabbatar da cewa sun iya ba mu ƙididdiga da kuma buƙatun jama'a na yanzu yanzu saboda musamman matakan da za mu ɗauka. Saboda haka wannan yanayi da muka samu kan ciki ya zama koma baya na musamman. Saboda haka muna buƙatar da mu fahimci juna mu yi haƙuri da juna. Mu tabbatar da cewa ɗan ma mutum ina da wani damuwa ko a maimakon mu dinga daukan fansa ko ko muna kai wa juna hari ka kashe jama'a da kuma dukiyoyi. A halin da ake ciki dai daukacin al'ummar yankin na basa na zaman ɗarɗar da fargabar abin da ka iya sake faruwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.